أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka a nan masallacin juma'a na masjidul ilm li muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argun da allah maɗaukakin sarki ya arzikin haɗuwa ta da malamanmu da alaramunmu da 'yan agajinmu da cijawanmu da muka da su a nan elders da matasa da muka da su a nan iyaye mata 'yan jarida muna gaishe mu gaisun musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godi ma Allah maɗaukacin sarki da ya ba mu dama yau muna takwas da wata ramadan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 da ya yi daidai da yau muna 25 da watan biyu miladiya shekara 2026 muna roƙon Allah madaukakin sarki da muka taru na Allah ka tara mu aljanna Allah muna da buƙatu daban-daban Allah ka biya muna Allah muna roƙon tsarin ka daga azaba ko tiri Allah ya tsare mu Allah ya kare mu akwai yan uwa masu neman addu'an mu suna ganin muna karatun littafin Allah suna roƙon addu'a da mu da su duka Allah ka haɗa buƙatun Allah ka biya muna Allah ka tukan iyayenmu da malamanmu Allah ka ba su aljanna yawwa musulmi in ba a manta ba karatunmu da jiya mun kuma so su ali imran aya 132 yau kuma insha Allah za mu tashi aya 133 insha Allah karbaka Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim wa musulmi karatun da ya gabata Allah ya kudaitar da mumine akan hankuri da tsoron Allah kuma Allah ya faɗakar da sahabbai muminai irin taimakon da Allah ya musu yakin bazar da kuma yakin uhud Allah ya saukar da mala'iku sun kawo musu yaki Allah ya taimake su sai Allah ya biyo da ƙarin bayani akan a kama jiki wurin aikin alheri wurin aikin neman yarda Allah Allah bai maka ni'ima kuma ka so kai zaman ninka a'a tashi zaka ka tashi tsaye Allah ya ce mu ka kai karfin gidanka ka tashi tsaye ka gode ma Allah a dinda sallar jami'i da kai Allah ya ke ka ya baka lahiya kana yawata abin da aka son ka tai to ya kamata lahirin da Allah ya baka ka gode mai ka kama da kiwurin ayyuka na alheri wanda Allah ka so shi na sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ila magfiratin kuma ku yi gaugawa zuwa ga neman samun gafara min kun daga wurin ubangijin ay badiru ila ma yujibul magafira. ku yi gaugawa zuwa ga aikin da ke wajen da samun gafara daga wurin Allah bi da'ati Allah wa misali a awamiri ta hanyar yi ma Allah da'a da kuma aikata umarninsa nan na aka samun wato abin nan magafira gafara daga Allah madaukakin yace ba ita dai wa jannatin da samu aljanna ku yi gaugawa wurin aikin samun aljanna wanda yake wannan ita aljanna ardu has samawati watu ard fadin ta fadin sama da ƙasa wa ila jannatin wasi'atun arduha haka, ardi samai wal ard wanda yake fadin ta gidan mutum guda ya yi fadin sama da ƙasa kuma yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hadid yadda arduha haka, ardi samai wal ard fadinta kuma fadin sama da ƙasa Allah ta'ala yake ku yi gangaye ku rige-rige zuwa ga samun aljanna wadda ki fadinta gidan mutum guda kamar fadin sama da ƙasa gidan kai ɗaya da kasar ya girma sama da ƙasa gidan mutum gudanar, duk inda mutum ya shura duk gida ne kuma ba a mutuwa ba a rashin lahiya kuma ba a rashin abinci shi na Allah ta'ala ya ce u'iddat lil muttaqin Wadda aka yi tattalin ta ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su saboda ita aljanna ga in ka same ta duk abin da aka kuma samu ka samu amma abin da aka so mutum sai ya kama jiki wallahi malam sai ya kama jiki dan mutum bai kama jiki ya ji na gani ba ya karanta samu aljanna shi yasa Allah ya ce ai rigan rigan gayi da ka ji aikin samu aljanna kama jikin kawai ba yi ita aka so a samu shi yasa wani hadisi ce ala inna silatallahi ghaliya lalle haja ta ubangi ta tsada wa silatullahi hiya zanna kayan sai suwa na Allah haja ita ta samu aljanna nan mutane suna ya kashe kansu wani neman duniya ba malan kaji masu gina baranda mutum ya shiga cikin ƙasa yana gudun ta yanki ta rusga mai amma saboda ya sa abin da ya ka samu wallahi malan haka zai wutsa ya shiga amma aljanna malan ka tashi da daddare, ka kama sallah kana neman zan sai ga wani bai wani ya an ce sallar jami'i bai wani an ce yan uwa ne da bayan Allah ya taimaka musu bai kuma duk an ce ana samu adina ga ayyukan amma aikin wahala mai haɗari wallahi malam mutu na yi ko da muna magana da wani direba ya tafi ya ce a magoro nisa to kai hala a magoro ba kaji an ce akwai akwai 'yan ta'adda bisa yanci a to ba na ya za mu yi sana'a mutum ita ai wallahi malamin hanyar ba ta na sha ganin su ba ko ɗaya ba su yi ba ko uku ya ce ko kwanan baya ya ga su duka mashi yana allah allah ka tsaye tsaye sun ka bila ne sun ka wuce shi baya wuce ta ga haɗari ga hirar suna gani ne amma saboda ana samun abinci to amma kuma ga aikin samun aljanna mutum zai gani zai kama da shi da shi dai zuka ga aikin hadari na hau na kware saboda su kashe mutum ba ko bina ba to sun kashe ɗaya sun kashe ɗaya sun kashe biyu sun kashe amma saboda hanyar abinci ne kadi dibi hanyar zamfara ko jiya wani ya ce wallahi yau ma kai ce wallahi da suka sai zamfara kwanan baya suna ta halla a kuma suka kama hanyar na suka yi gida su kaga wasu ba su ganin haɗari inda neman duniya amma neman lahira sai su mutane wahala saboda ka Allah sai sarki su wallahi mutane su gaugawa a wajen aikin samun gafar ubangiji da kuma samun aljanna da fa'in ta fa'in sama daga shi yasa lokacin da sarkin rumawa herakla ya rubuta wa manzo Allah takarda yace kace aljanna da fa'in ta yayi fa'in sama da ƙasa to ina wuta sai manzo Allah ya ce ai ana magana dare wa idan dare idan idan idan idan yini ya taho ina dare yake in ana magana aljanna ba a magana wuta saboda ka ita aljanna ta mamaye ko ina ina wuta wuta na kasa sai manzo Allah ya ce ma ai idza jaa idza jaa al-layl fa aina al-layl idza jaa an-nahar idan yini ya taho ina dare yake bakewa zai muna cikin duhu yanzu in saya ta waye ina dare yake kai ka san inda yake laba ta inda yake ba ya tafi sau ka yanzu magana aljanna ake kowa ya sai ya samu aljanna in ya samu aljanna wallahi duk wata wahala ta riga ta kare shi yasa kana ganin ya zuwa idan suka shiga azumi suka ajiye kayan su wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa qala cikin sarki yake idan yazo suka shiga aljanna babu mu musu babu mu gwada musu gidajen su sun kowa suna gidajen su idan mutum ya shiga aljanna ya ga gida ne ya ga faɗi ne kayan aikin da kayan daɗin da aka ajiye ne cikin zaɗin sai ce wa ƙalu ta ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'adahu wanda ya gazganta mana alƙawlin Allah ya yi mana alƙawli in muka yi aiki zai ba mu da ga abinda Allah ya ba mu ga mun cikin zaune wa awrasna al'abda kuma Allah ya gar da mu ƙasar aljanna na tabawwa'u minha muna zagayawa cikin ta haisu na sha da muke so sai Allah ya ce fa ni'ma adul amili ma da ladan masu aiki aikin ku yayi kyau eh muna zagayawa cikin duk inda muke so fa ni'ma adul ma da ladan masu aiki abun yayi kyau shi yasa kana ganin ƴaƴan in suka yi aiki suka wahala Allah ya ba su aljanna hadda Allah sai ya musu godiya Allah sai ce inna hadha kana lakum jazaa'an inna Allah sai ya ce mai hajjar na inna haza da za a lalle wannan ya kasance sakamako ne gare ku da aka kawo ku a aljanna aka ajiye ku gidan da baka taba shiga ba duniya kayan daɗin da inda baka taba gani irin su ba duniya to wannan sakamako ne gare ku aiki da kun kai wa kana sa'ayukum mashkura aikin ku ya kasance abin godiya Allah ya gode muku duniya kana ganin mutum fa'ita shi ya tsaya da halali fa'ita shi yana zuwa sallar jami'i fa'ita shi yana mutunta uwaye ne da ninge da yan uwa ne a ta hankuri har ƙarshe Allah ya ba shi azzar sai Allah ya ce aikin ku yayi kyau kuma an gode muku Allah yana godiya ya kai su aljanna ya ba su masauki kuma ya gode musu to aljannan nan wallahi sai mutum ya kama da shi jama'a ba wai da kwana rana ko kun kwana dare na aka samu ta sai mutum ya tashi sai shi na Allah ta'ala sai ya ambata kaɗan daga cikin aikin ya aljanna sai shi alladina yunfiquna fis sarai alladina yunfiquna maɗaukakin sarki ya ce su waɗannan masu tsoron Allah waɗanda aka wasu sanin aljanna ɗin nan daga cikin ayyukan su ne Allah zai na yunfi tsuna fi sarra'i su ne wasu ke ce dukiyoyinsu lokacin sauƙi akwai dama-dama yanayin na dama-dama a jikin ɗan sauƙi sannan kuɗaɗe suna ɗan sauƙi ga hannun mutane wanda ra'ayi kuma suna ce dukiyoyinsu lokacin tsanani lokacin da sa'in gumi ya kai dubu biyu ɗari biyar masara ta kai naira dubu garin kwaki ya kai naira dubu komi ya tashi to lokacin a cikin tsanani suna ɗiba duki su ba Allah lokacin sauƙi suna ba su ai malam ɗan shekarun gada baya an ci bane Allah ya malam an ci bane sai da ya kai kana son cin abinci gidan ka ba su samu babu ba ka iya sayan gumi wa kai ne to ta ina za ka sai ya gidanka akwai wanda gida ne kullum yini sa'i biyar na aka ci ni na ga wani wanda sa'i gurbi gida ne sa'i biyar aka ci kullum kuma albashi ne ko dubu ɗari da hamsin da kai ba kuma ga sa'in gurbi sama ga naira dubu biyu to ya za a yi malam sai da an yi. kana kallon abinci ba ka isa yi wallahi malam akwai lokacin da wani da shi da aboki ne sun ka hito kowa yin waye kai sai da aka sayar mai abinci an ka ci abinci ba shi sannan an ka daga babu abinci gidan babu saboda bi saboda yanayin an shiga matsala an shiga tsananin na rayuwa to akwai bayan Allah da Allah ya hore ma ko ana tsamin sai su da kyawun su ba su ba Allah to shine Allah ya ce daga cikin sifofin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yabba aljanna ko musu alƙawalin aljanna ya musu talinta alladhina yunfiquna fi sarai wa sarra shine malaman suka ce duk inda kaga kisuwa to akwai azumin tare da su kaga an magana azumin sai aka magana kisuwa wal khazir al ghayb Allah da kuma fa hade hushi idan aka yi musu bayan suna hade hushin suna hankuri yimsikuna ghaybahum ma qadatu al al intiqam suna kame hushin su suna da iko a karama abinda aka yi musu suna iya rama amma kuma sun yi hankuri kaga wannan halin wallahi ba karamin halin ba manzo Allah ya ce babu wata hadiya wadda Allah ya so irin hadiyar fushi wadda kana jin an taba wanda ya taba kana ya ramawa amma sai ka haɗe ka kyale ka bar tsorma Allah bayan haka kuma wal'afi na ainihin nasu da masu yahi wa mutane suna yahi wa mutane abin suke musu ba daidai ba afuna amma a asa ilaihim aw zalamahum suna afuwa ga wanda ya murna musu ko kuma zalunci su yahi wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya san mutane masu ihsani kaga waɗanda sifofin da aka faɗi wallahi malam sai wanda Allah ya ci maka ko da muna sallah wani yace kun san ni ban da hankuri ba da <laughs> kun sani wallahi ni ban da hankuri ana sallah to zahiya akwai wasu kace a kunna hamsa wasu kace a barta haka da ya tahi kunna sai aka yi ta cikin hukai in kunna ko san bar da haka saboda ka jama'a akwai hakuri wallahi daga cikin ɗabi'un masu imani akwai hakuri ana son mutum ya zarfi hakuri da ba shi na Allah ta'ala ya ce da masu haɗe fushi. kana ta haɗiya kana ta haɗiya da ya ka dai samu abin ya kwanta an cuta ba ta ta ƙarshe kana son karama abinda an kai maka sai ka haɗi shi ba ya da ke da kuma yahi ma mutane ka yahi in kai yahi abu ba ka sake mai nashi saɓanin iyaye mata mace ko tashi ta yahi abu dogon da aka koma taɓa ta ko bayan shekara goma sai ta sake mai da abin alhali in ka ce ka yahi abin nan ba ka koma ba ka kun ga annabi yusuf alaihi wasallam da aka da aka kada shi rijiya ƴan wani suka kada shirin jiya da ya gama da su yi ya yake musu wallahi bai kuma su da magana ba don lokacin da uwaye ne sun ka taho daga ƙauye sun ka isko shi sai ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn hmm. wa ja'a bikum min al-balun إخوتي إن ربي لما يشاء kun gani annabi yusuf alaihi salatu wassalam da yan uwa ne su yaya he musu sai yan manta da duk abin sun kai na kada shi rijiya sai ce wa kan ahsana bi hakika Allah ya yi ihsani Allah ya mutunta ni in akhrajni min siyayin da su daga gidan yaki sai don Allah da kaɗa mutum rijiya da zama gina ga wani haɗari eh kada rijiya amma saboda wasu kada rijiya yake yaya haimu sai bai sadan wagara ba ya ce Allah ya mutunta ni Allah ya mini ihsani da ihsan daga cikin digirin gidan yari waja a bikin min albadi sai zo da ku uwaye na rai kauye min ba'da min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayni ikhwati hmm. bayan dan ya sabanna kana da yan uwana sun kada da sun kada da rijiya wato bayan shi ɗaya ya saɓanna da kayan da ‘yan uwana ka gani yi faɗi abin da ya faru ba to saboda ka abin naka so in kai yayi abu da Allah ka sake ka sake ka sake magana amma ba mu yaka ne idan duk an kai ma abu ko ka ce ka yayi an sake taba ka sai ka sake ka sake ribayatin na abin da ka gudi baya ba a so haka wal afina anin masu masiyahi mu mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani an ce wata rana sayi na umar ne ko ɗaya daga cikin khalifofi ne akwai wata kuyanga ta ɗauku abin sha za ta kawo masarki sai sai can tuɓe ta watsu masarki waɗannan abin sha ga jiki sai sarki ya hasala yana da mina da sa'a mata ta watso kayan an dofa daga baki da sauransu an watso mahura ko an watso makuni sai ta ce Allah ya taimake ka Allah maɗaukakin sarki waya ce walka zai min algaiza da masu haɗe hushi sai ce ka zamta gaizi na haɗe hushi na na haɗe hushi na sai mi kuma sai ce mai gida kuma Allah ya ce wal afi da dawa fiya ne mutane sai ce a fauta an kina yahi duk sai bi kuma sai ce wallahu ya shibbin musulmin Allah ya kuma mutane masu ihsani sai ce na yanta ki kaga in ka diba za ka ga duk abin da ya kamata ta yi na bakan sare ta yi shi amma biyo biyo baya saboda mutane masu aiki da Qur'ani Allah ma sai ya yi mata ya ce ke mata ina yan tafi kaga ta yi abinda za a yi mata uku ba amma sai an ka yahe mata abinda ba mu yi babu ke na yanzu yanzu ko tsakaninka da iyalinka sai ma ba daidai ba ta ce mai gyaro Allah kai hankuri maimakon ka yi hankuri sai ka dinda bacin uwayenka akwai wata masu ce abinda ka haɗa da miji na zagin uwayena da yake kuma ga ba su da gaisuwarsu amma in yi suka baki wallahi hurje da uwayena sai ni na daga cikin abin da ka bata mai yana bacin uwaye kaga ba daidai ba ne matar ka in ta malahi kana bacin uwayen ta ba daidai ne da yanzu ka in tabbata naka baka jin daɗi ko kana jin daɗi wata rana in ka zage ta ce ba ni ba da <laughs> yasa wani malami ya ce da kayan ta ce ba ni ba ko tsaya <laughs> eh? na eh <laughs> in ka ce ce ba ka san. jama'a ya kamata mu zanka yayi mu junan mu ga abubuwa to mu zanka ihsani Allah ka ba mu iko aikatawa gaba sai Allah madaukakin sarki yace wallazina idza fa'alu fa'idatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله ودوكتين سركي daga cikin sifofin wayannan bayan Allah da Allah ya ma alƙawlin aljanna walladina idza fa'alu fahisha da kuma da suka aikata alfasha irtakabu dhanban qabihan kal kaba'ir sun aikata mugun zunubi laihi babba kamar zina ko chata ko wani mai irin manyan zunuban nan aw zalamu anfusahum kun suka zalunci kawunan bi isyani ayi dhanbin ta hanyar aikata kowane irin zunubi zakarullah za su tuna Allah Don suka tuna Allah da azaba sai da abin da ya kasali ga wanda ya wannan aiki fastagfaru sai su yi gaugawa su nemi gafarar zunuban sai su yi gaugawa su nemi gafarar zunuban su tazakkaru azamatallahi za su tuna girman Allah wa wa'idahu da kuma kette na azaba na Allah liman asawar ga duk wanda ya sa a masa fa aqla'u an al-dhanbi sai daga zunubin nan su bar wannan zunubi wa tabu wa anabu sai su kuma su kuma ga Allah mutanen kwarai inda suna aikin da bai da kyau to ba su dawo ba yanzu na suna jayewa yanzu kana ganin sun kauce sun tuba imamu ibnu kafir ya kawo kissa wani matashi a cikin sura al-arab wanda ya kawo ƙarƙashin aya innal ladina taqaw idza massahum ba'ithun yashfakaru fa idahum mubsirun wajen tsoro Allah idan wani bangare na shaɗa ya shafe su za su suna dawo ma hanyar su ce wani matashi na yana cikin masallaci yana ibada kawai sai wata karuwa ma ta ɗauki hankalin shi na cikin masallaci ta ta sai cikin masallaci ya biyo sun kama hanyar za suna wani alfasha za ka ɗan su shige wani gida malam kawai sai suna waga aya innan lalzi na taɓa idan masu hun ba'in Allah ya ce su mahajin tsoron Allah idan wani ɓangare na shi ɗan ya shafe su don musulman cewa ya kai wata rasu ya kaɗai shaidan ya kwashe ka ya kai inda suke wai ka an kai man taurin yau Allah ya mara sai da mutum ga ce ga zamne wurin gidan dambe ko ga ya gidan gidan kokowa ana yi da shi to wani kawo nan ko mutum ya ce gidan mata wurin zina ko wani abu mai kaba da to su kanta zaka za su suna Allah za su suna girman Allah da ce na azaba da Allah sai ga ba sai ka dawo musu to wannan bawan Allah yana kanta ga aya kawai sai kwace mu wannan karuwa sai faɗi su ba tana gani ya faɗi su ma kawai ta shige gida ita ka gudu to shi na bayan ta gudu kawai ya farfado ya kama karatun waka aya kama karatun ta ashe lokaci ma ya riga ya yi ashe ta bawan Allah nan su. ma ya rasu matashi na kuma shi na bayan an yi jana'iza sai an kai shi makabarta sai na umar ya samu labari sai ce kabari ne yana karanta wali man khafa maqama rabbihi jannata wali man khafa maqama rabbihi jannata Allah ba dokokin sarki ya siyasa Allah madaukakin sarki ya tabbata ga wani tsoron tsayuwa gaban umarninsa ya da aljanna guda biyu dole ke jin tsoron tsayuwa gaban Allah ya kauce masakon Allah Allah ya bai alƙawarin aljanna biyu dama ina ga mutum ya sa amma Allah girma Allah na yi cikin zuciyar amma tun da tsayuwa gaban Allah wata za ka tsaya gaban Allah ya tarbe ka shi ka sa wasu abubuwa ba ka yi su wallahi ma ita ga mutum ya cuci wani ya damhure shi tsoron Allah na abba ya manci tsayuwa gaban Allah wata rana to lokacin sai Allah wani ne karanta wannan aya sai ya sauki cikin kabarin na cewa an uki tuhu ba an bani su gaba dai cikin kabarin nan kawai sai ya ji ana faɗin kad uki, tuhu ma an bani aljanna gaba aljanna guda biyu gaba dai Allah ya bani haka sai na ya ji wannan sauki cikin kabarin yadda kun ga wannan matashin ya tsoron Allah ya tashi aikata lalata kuma ya fata Akan wannan ba karin matsayi ba sun ya tashi lalace kuma sai fata manzon Allah ya faɗa ya ce akwai mutum bakwai waɗanda Allah zai ma inuwa rana da babu inuwa kai tashi sai ce wa rajulun da mutunan da da adhum ra'atun wata mata ta kira shi ta gayyace shi ta keɓe da shi za su mansibin wa jamalin ga ta da matsayi kuma ga ta da kyau. faƙala inni a kafin lafi ya jin tsoro Allah ba zai lalata ba daga shi sai ita sai Allah san neme shi da kanta amma kuma ya kiya Ki wallahi ina jin tsoro Allah ba zai yi wannan aikin ba to wanga mutum sai Allah ta cikin inuwa ta rata rana babu inuwa sai inuwa Allah to irin wanga abu girma Allah ta sa mutum ya fara cikin mutum ukun da dutsen kan tsara ya rihira mai da su gudansu ya roƙi Allah da barin sabon Allah da yi wata ƴaƙuwa ta yi ya yi ta neman ta yi lasa ta ƙiya sai da gari mata zahi tana bata abinci ta iso zarki tayar da ya ba ta ya ɗora kuɗi ya ba ta suka shiga ɗaki ya ruhe ko'ina ana batun aila ta ce aya ko kuma da baka ruhe ba ce wacce kuwa ci inda Allah a ganin baka ruhe wannan kowa ba wasu ruwa kuma aka ce ta ce ne kada ka buɗe ruhin da Allah bai umarni a bude ba kada kada kada kada kai lalata da shi an ce wagga ba za sai tsoro Allah ya shige shi sai su ya fasa ya bar mata kuɗin kuma ya kyale sai ce ya Allah in na yi haka don jin tsoron azabar na bar zina na yahe mata kuɗin da nubbata Allah ka bude mu hito ba sai ga dutse ya buɗe kenan ana roƙon Allah da barin sabo Allah Allah ka sani kuɗin ga ina son su amma saboda ba na fara da basu Allah na yi tsintuwar kuɗi da na ɓace da su sai lahira wallahi mai su ba zai gaji ba amma Allah saboda jin tsoron azabarka ga mai su ya to Allah ya ɗauka na bashi Allah ni ko ka ba nawa wallahi mala Allah yana baka naka ko bai baka wa'annan yanzu ka zabe da su ka ɓarce da su sun zuwa da ka kashe su gaban za ka dawo baki ciki maka yawa ko sai ka biya amma saboda ka ga tsoron Allah sai ka ba duk kuɗi ne kai ka ji daɗi shi ji daɗi duk ran da ka yi haka na wala daɗi sai ya wa cikin zuciyarka ai profesa ya ba da ƙasar wani mutum da ya ƙasar kuɗi maka, ko masu yawa ya ce gida ya kasa sun saba mai tsoron Allah ne ya kasa sun kudin ga talauci ya yi mai yawa gida ne ya zo ya samu wanda ka faɗa su yana sana basu sai ce wane shi kudin nan in wani ya gani su nawa za ka ba shi ya ce wala ko fiye ba shi su ya ce wala sai kale <laughs> kuma shi ya ɗin su suna nan da gaishe ya sake haɗuwa da shi ya da shi na za ka ka ba shi ko kaɗan na da iya gare su ya ce ka ko bidiyo ba ya ce uh-huh. to da ya kuma gida ce wa mata sai keji keji abin da faru wallahi mai kuɗi da wani zai ba da wani abu yi wani ka ce kai saukali ga Allah ka ba da kuɗi na kawai saukali da ya kuma gamewa da mutumin nan hmm. eh eh ya an ka sayo eh eh awo a waɗannan duk cikin harka masu kayata arziki na wadda Allah ya ba mutum eh dunna dunna mai motar nan na eh ya ta halatta babu matsala ta shi Allah ya samu dace to a karshen da dai mutumin nan dai ya ce bar mu Allah ya ce mika mai kudin ta kuɗi masu nauyi ya ce wani kuɗin gada an ga suna dai ga su Allah ya ƙazame shi ce ya miƙa mai su ya ƙidaya sun fi katsaf sai ce wani kuɗin ga ashina shi na ba ka su ya ce dama daga gida an ka aiko na an ka sai in ga wanda ya dace in ba su in ba su ina zuwa sun kawai saboda kai da kai in to su ka kawo su ka tantanta a baka su saboda mutum kake mai amana mai tsoron Allah saboda ka an ba su sadaka ba shi ke nan ba eh Allah ka babu ikon gane gaskiya Allah wa daukakin sarki ce wa man yaghfiru zunu ba illallah. wane ne ke iya gafara ba in ba dhunubi ba Allah ai la yaghfiru zunu ba illallah? babu wani mutum wanda ke gafara zunu in ba Allah shi ke gafar gafara duk wanda ya gafara wa Allah ba la ba da wani ne amma yana ya ta ma abin da tsakaninka da shi wani tsakanin da kai na ta ma abin da kai mini amma mai gafara ya bada abin da wallahi fi Allah inna saboda haka Allah shi ne mai yawan gafara kuma Allah shi ne mai yawan rahama shi kamar aljanna shi da abutai bai da kaga wani mutum ya yi gudan gori ya tsinci wa na baka aljanna kuma yadda wasu kai ka daya ga mutum ya tashi ya ce wa'anda an tare da mu ko suna sallah ko ba sallah mu ina ba su aljanna su kaji ka ba musu aljanna ba ka halar kai ita. matsala ke ba ka iya ba da abin da ba naka wallahi ba hadda manzan Allah kuma bai iya baka sai dai roƙon ma Allah ya baka aljanna sai dai roƙon maka Allah ya baka ko abu alabar ta mai ga wasu mutane Allah ya ba ku da ka sai ka faɗa musu manzon Allah kuma sai ya so ya mun bari ya wuce wane yana aljanna wane Allah ya ba shi aljanna wane Allah ya ba shi aljanna ko ya ce ku bari in ba ku labarin wani mutum na aljanna ga hinanta ta yi bai ko nan annabi shi adda wannan matsayin amma a baka aljanna wallahi ma ba mai baka sai Allah shi adda ita sai Allah madaukakin sarki ya ce wallam yusturu ala fa'alu ba ku dogewa akan suke aikatawa shi mutumin bare ba ka gani a kan sabon Allah yau ka gane gobe wallah malam bari ya kai in ko ka ga mutum ya doge akan sabon Allah to wallah ba mu na ba don ce Allah ya ce wallam yusiru ba su dogewa kullun alama fa aka abin suke aikatawa wahum ya alamu suna da masaniya abin gaba na ƙwarai na ba kullum ka isko su aka yi suna yi kana ganin wani sai aita zama da shi wani har ka ga da ke saboda mata wallahi ka bar sai ce ya bari ka hanga gobe kuma ka sake isko cikin wani shaye-shayen da aka ka shi ta ga wani ya yi shaye-shayen wani wallahi bai gama lahiya ya kamata ka bari kai wani sai ga shi dai wallahi bai a kowane kasa shi dai yana ganin kamar dai magani na an kai ga harkar sa ya kasa barin sa to muminin kware wallahi malam sabo Allah zai da tsanani na bari Allah ka samu cikin su ولم يقيموا على wa hum alimuna bi بقبه ba su tsayi ba su tsayawa kan mummuna aikin su alisa da masaniya wannan aikin mummuna aiki ne bal yuqliuna wa yatubuna za su ce daga wannan aikin kusu ba sai Allah ya ce ulaika jazaohum maghfiratan min rabbihim ulaika ta'ala ya ce ula'ika masu wannan sifa kaga ba an ba su aljanna tun farko ba ga wasu kuma za a kuma faɗa musu an ba su sai Allah ya ce ula'ika masu wannan sifa jaza'uhum abinda a sakamakon su magfiratun min rabbihim samun gafara daga ruwa ubangijin su al bi tilka sifat al-hamida jaza'uhum wa thawabuhum al'afu amma salaf min az-zunub abinda a sakamakon su shine samun wato lada da kuma afuwa daga abin da ya ga wannan zunubansu bayan haka nan kuma bugu da ƙari wa jannatin Allah ya ce akwai wa jannatun akwai gidajen aljanna ta jirimin ta hata halamhar wanda ƙwararrun suna gudana a shi wa'annan gidajen Ko kowane irin nau'in ruwa akwai Ko hmm. kowane irin nau'in abin sha akwai wallahum jannatun tajri khilala ashjariha ha anhar akwai cikin gidansu na aljanna wato akwai ƙoranmu da suke gudana tsakanin itatuwan aljanna kuma na fiha an karanta wa dawoma ciki har abada ba kai makisina fiha abada za su dawoma ciki har abada sai Allah ya ce wa ni'ma ajrul adilin ma dalla da ladan masu aiki wanga aiki nasu yayi kyau ba dalla da shi kuma sakamakon yayi kyau shi yasa jama'a aljanna sai an yi aiki aiki na mutum kai Allah ta'ala ya ce ni'matul jannatu jaza'an liman afa Allah ma dalla da ajrul sakamako ga duk wanda ya yi ma Allah da'a Allah ka samu samu saboda jama'a wallahi kun ji ayyuka na ana yi da gaske akwai barin sabo Allah dole sai kaya shi sabo Allah daɗi gare amma in mutum ya gama kuma baki ciki a fuski wallahi ma duk wanda ka sani mashayi na yana son ya bari amma wani bishi ɗan kawai mutum da bai biya sai hana mai hana mai kucewa zina kowane son barin zina masu yin ta suna son su bari amma wallahi ma shi ɗan na kan su bai biya ta da mutum son bari amma kuma ya kasa bari miyagun abokai su su bai bai ka su hana ma su hana ma bari ke sa in mutum ya tuwo dole sai ya kaurace ma abokan da aka wannan haraka da su ya kaurace ma miyagun abokai wani ma har gari ma ana sa ya bari in kana son ka bar sabo Allah ka bar garin da aka yi ne kuma ka bar mutane da suke yi ne ka canza sim card ɗin ka layin ka ka canza shi ya zan ko an cire ka ba a samun ka ka canza layi ko ba gaskiya ba saboda in ka zama da wannan layinka matsalar da za a samu ana kiranka wani in baka ji magana sai wani ka ji magana ce. wannan da an kai magana bara wannan da don bai ba da labari ne ba yace ya ce wani sarki musulmi ya tuba ba ya ce wurin wa ya tuba ya ce wurin wa ya tuba eh, na zaki amma da an ka so an ka jinjina mai tura ya ba cewa ya tabbata tuba ba eh yadda ya So to wakili Allah ya kare gaba sai Allah madaukakin sarki ya قد خلت من قبل كنت filar بصير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة da sun mazakar ta'ala ta cimma tafsili gazo ta uhud sannan Allah ya ci gaba da bayanin cikon bayanin yaƙin uhud sai Allah ta'ala ya ce ƙadar halar min ƙablikun sunanin haƙiƙa sunnoni na Allah sun gabata ga wa'anda a gabanin a yi ƙadar sunnatun lahi fil umami sunna Allah ta shuɗe a cikin al'ummomi almazu ya an suka riga bil halaki ta hanyar halakar duk wanda ya sa abu Allah yayi ne tuna yato da Allah walisti isali da kuma tumbuke su a cikin su har tsayin su kamar irin samudawa da an ka tare kashe su har a su ba bar kowa ba hmm. shi yake ba azabar isti isali a tumbuke a cikin itace har tsayin su ka san wani aiki sai Allah mutanen annabi lut sun ka tashi barnar su wallahi malan ka gaba da an ka sai tayar su gaba da an ka tumbuke su da tarihin kasa aka shahe su irin su adawa Shi ne ta sunna Allah ta gabata ta yin azaba da tumbukewa ga duk wanda ya sa'a ma Allah da annaba wanda ya aika sai Allah ya ce in ku ba mu ga haka ku tiro fil ardi ku yi tayar cikin ƙasa ku tayar cikin kasashen ku gani ku tayar cikin duniya ku gani fanzuru ku kalla ku gani kai kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen masu karyatawa ya kasance ku ce ku jirgin da adawa sai Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatan bima mazalam. Hmm. ku ce ku jirgin da su da suna gidaje kwango don an kashe kowa babu kowa ku sai ku ribi adawa da an kashe su an kashe su an ka zuba cikin ruwa shi yawon zuka tsaye su Allah ya ce ku sai ku riba wurin ka karanta in karin tarihi bai yi maka ba ƙur'ani ya baka labari an halaka da suwa ne an halaka da suwa ne to yi tafiya ka sa ka sai a gwada maka su yanzu ka sai mutum a gwada ma gawar fir'aun duk suka bakin da an kai tsayi da buku dawa da ya ya hayyacin shi ana rabu ku bala'ala da duk abin da ya yi gafar auna kwanci ko ina bai zuwa ko ba gama da shi ba ko labari ne ba ko shi na Allah ta'ala ce sun doni Allah sun gabata ga waɗanda suka gabace ku sun taɓa Allah Allah da kyalin su ba Allah da kyalin su ba Allah ya gama da su to ku ba wallahi hatar ku taba Allah kada ku kada ku yi abin su kai saboda ka ƴan uwa musu bi wannan aya wa'azi na Allah kai muna don mu kiyaye yin yin abin da wa'azi kai aka halakar da su Allah ka babu ikon gani gaba sai Allah ta'ala ya hawa bayanun lillahi wa hudan wa ma'izatun lil muttaqin Allah ta'ala ya ce haza bayanun linnasi wannan bayani ne ga mutane haza alqur'anu fihi bayanun shafin linnasi amma wannan qur'ani akwai bayani cikakke ga mutane baki daya wa hudan kuma akwai shiga wa mau'iza kuma akwai wa'azi lil muttaqin ga wajen tsoron Allah duk mai jin tsoron Allah ya san cikin qur'ani akwai wa'azi kana jin ana jama aya tana bugun zuciya? Allah yana magana da zukatan masu imani shi sa kana ga duk wanda qur'ani bai shigar da shi ba wallahi malam bai da ganin shigar da shi to inda kaga ana karanta qur'ani masu imani su kan suna daukar darasi amma wallahi wasu kan malam ko an karanta ba su gane ko ne kawai munafukai da Allah ya ce in an karanta qur'ani manzon Allah ya bayani sai su ce ma za qala anifa wai da zumina na an ka ce kuma ga su zaune wallahi ba su gane komi ba saboda Allah bin hinsu shirya ba Allah sai ya rihe zukatan babu abin da ka shiga ciki wai ba ma milatturatun ba minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa amma alladhina amanu fa zadatuhum Allah ta'ala idza ma تعالى يسوى idza aka saukar da wata sura ta Qur'ani Fa minhum daga cikin su man yaqulu wanda ka cewa ayyukum zatu wa adin iman munafiqin ce wai cikin ku wane ne waɗanda ayyuka su ƙara ma imani haka su munafikai dai imani su bai karu ba to sai su ce ma 'yan uwan su da cikin ku halan waye imani ne ya karu saboda waɗanda ayoyi sai Allah ya ce fa amman ladina amanu amma waɗanda hadda imani fa zadatuhum imanan sai waɗannan ayoyin su ƙara musu imani wa hum yastamshuna suna wa su admission ke wani ne dai wallahi karatun ga nawa ya ƙara mini imani sai dinga wa ƴan uwansu albishir cewa wallahi ce da ya samu ƙaruwa alhamdulillah ubangiji Allah ya kare to sai Allah dokacin sarki ya ce wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin mau'izatul lil muttaqin qur'ani shari'a ne kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su hidayatul lil tariqi rashad wa ithmu zikra lil muttaqin khassan wa inma khusul muttaqin bil zikri li annahum al muttafi'un bihi Allah ya keɓance masu jin tsoron Allah da ambata saboda su ne ke amfanuwa da wa'azi duna sa'ina ba ba ba ba da sauran mutane baki ɗaya sun ma'akaza yi sallihim amma a sabar sannan Allah ya fawa lallashin muminai ga abin da ya same tsorin yaƙi uhud min alhazim sun daga tarwacewar wadda an kai fi waka a hudu a cikin yaƙi uhud faƙala sai Allah ta'ala ya ce wala ta hinu wala ta hazanu wala ta hinu wala ta hazanu wa an tumul la'alauna in kuntum mu'minin yan uwa musulmi kun san yaƙin uhudu an ci bane ma wallahi mala an ci bane mu'mine sun ci bane hadda rasulullahi ya ya ji babu dai sai da yake ga ana so ai dare sun din jini ya kan tsayawa kai sai da ma aka dinga yawo a ta manzo Allah ya rasu mu'mine sun ji rauni kwarai da gaske sai Allah ya lallashin sai ce wala tafidu kada ku yi rauni daga zuwa jihadi kada kada gaban ku ya faɗi sannan wala ta zo kada ku yi bakin ciki ga abin da ya same ku na wurin yakin da an kai wani an sare wuya ne wani an sare hannu ne wani an sare kawa ne wani ai mai mugu rauni Allah ya ce kada ku bakin ci ga abin da ya same ku wa antumul a'launa kuni madauka wallahi ku a sama duk wanda aka kashe ya mutu wallahi ya samu aljanna sai duk wanda an kawo rauni ya dawo raunin da rata ce kiyama sai ya tashi da shi na danye bazan Allah kuma ya ce allawnu lawnad dami wa rihu rihul biski ka ga launi na jini ga mutum a hailin kiyama amma kamshin albiski ya kai kayan a sashi sai an warkar da wannan gaba ɗaya an ƙara mai girma sai a sashi shi kai zai bugun gaba wurin yaƙi ya mutu saboda ka Allah ya ce ko gobe an ka tashi an ka ja daga wallahi kada ku yi rauni kuma kada ku yi bakin ciki ku ce za a koya mana abin da aka yi wani ba haka bane in dai addinin Allah za ka ba kariya kada ka ji damuwa wallahi ka tafi kan mutum ya ce aikin masallaci bulo ya faɗo mai jibi a tashi aikin masallaci ba ka zuwa kuka yaka ko ba gaskiya ba duk aikin da ya abin da ya same ka wani aikin cikin kada gaban kada kai bakin ciki inda saboda Allah kai shi da Allah ya lallashe su in kuntum mu'min in kuntum mu'minai to ku ba daukaka ne in kuntum haqqan mu'minin fala tahinu wala tahzanu in kun mu'mine da gaske kada ku yauji kuma kada ku yi bakin ciki sai Allah ya ƙara cewa in yamsaskum arhun in yamsaskum arhun faqad hamsa al-qawma mu yaƙi mu da kaddi labari ya ji daga maza da yawa wallahi ma akwai na hannun dawo maza Allah kuma an haka shi cikin suna da yawa akwai wani mutum da aka ce musu abin Umai, sahabi ne na gaske jakada na nan maza Allah wanda annabi daga makka ya aiko shi madina ya riga annabi tuwa madina fa ce ka ce madina ka fara mutuwa zai ka hayar tau musa bin umair ayin lokacin da duk makka babu wanda ya wanka ne in yayi wanka kayan kayan kudade masu nauyi ke sawa wallahi ba amma saboda musulunci musu abu ya musulunci ya rika kowa sai daga taimaka mai tabbari mana ya kuma madina har da manzo Allah kuma lokacin da aka je wurin yakin Uhud tun a ta yi shahada lokacin da ya shahada malan zane guda gare gashi ya yi mutuwar shahada amma tuwahi ne ba su isa ya an ka jawo zane aka rufe fuska sai kawo su bayyana ya an ka ja zane aka rufe kawo sai kai ne ya bayyana sai manzon Allah ya ce a rufe wajen kai ne wajen kawo a sa gani haka aka dauke aka kai da shi can aka kashe Hamza Hamza amin manzon Allah na kusa kusa ga dan uwa na jini kuma ga Hamza mutum na zarumi don shi Abbas ne ka fahimce ko shi zakati ba in zai basuwa tun shekara ba ta yi fara basuwa mutum na manzon Allah na jini shi kwarai daga kuma zarumin kwarai hamza saboda ka an kashe manzon Allah ta habbai manya wurin ga zubi da nadar wanda ya ce wallahi yana jin kamshin aljanna ana cikin gumuzun yaƙi ya ce wallahi yana jin kamshin aljanna kuma ɓangaren dutse ohun nuna kashe kamshin aljanna kowa ya gudu amma shi ya kasa gudu wallahi ko da aka isko shi tsakanin tara da suka wajen sassan tamanin ga jiki na ya mutu ko gane shi ba yi da shi yasa aka ce su mutanen uku duwa Allah ya yi mutu aljannar ta musamman ga baban jabir abdullahi bin haram shi ma wurin yakin hudu aka ce ya yi na yi shahada tun daren yau tun da daddare yau za ana yaƙi gobe kira ɗanin jabir ya ce jabir ina ganin yakin da za ana gobe ya farko farkon za a fara kashewa ine maka wasiya ka rike mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ine maka wasiya koda na mutu ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka nan wani hina bina bashi wani hina bina bashi wani hina bina bashi zai faɗa mai yace bayan haka nan ga kannanka nan mata tara duk in ka samu dama kai musu aure mala haka dai sai wasu yiwuyi kuma yadda ka ji yafa nan an ka ta yaƙi gobe wallahi har harkon su kwara mutuwa su kwara shahada Sai malam ba za kun kwanta dama fa shi yasa wannan makamata ta uhudu ha a tarihi na ba a mace da ita suna nan kwanta wurin kuma ku ba ta komi akwai wanda bayan shekaru ma shi jabir mahaifi ne ya so an ta da wani cikin kabari ba saboda manzon Allah kuma ya sa mutum biyu cikin kabarin guda ba a yi musu talla ba ba a yi musu wanka ba saboda wanda ya mutu shahada ba a yi mai wanka ba a yi mai talla to wankan bi za a yi mai sallah bi za a yi mai shi wannan jinin shi na da mahimmanci wurin Allah ba a wanke shi sanda a yi ma sallah wanda Allah ya wanda Allah ya wa gafara to sallah bi za a yi ko sai kaga ana sallar gawa ga mutum ana yi sallah saboda a samu mai gafara ubangiji to waɗanda Allah ya gafarta samu. Mm. jabir mahaifi ne asa ya ta da wani sai jibin jaɗi daɗi ba shi ne yana son a raba kabari da kabarin wannan mutum to bayan an samu shekaru sai jabir ya so aka tone kabarin mm. wallahi malam yadda an ka samu haihini ne haka na aka iso shi har da jini bai mushi ba sannan suka ta da aka yi hannu ya dahi sai da aka jaye hannun nan wai ko za zai iya ya kuma ya mai da hannu ya dahi wurin bayan shekaru aka canza mai daga inda yake aka sa shi dai saboda ka wadanda suke mutuwa wurin yaƙi suke suka shahada wurin yaƙi wurin suna da yawa cikin sabu wajen mutum saba to saboda ka shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya sanya hankalin mummina ya lallashin zuka su zarumman mutane an kai ta kashewa wallahi ba shi na Allah lokacin sarki ya sake cewa in yamsaskun ƙarhun idan rauni ya same ku ya same ku faƙad masal ƙauma ƙarhun mislu su ma wa'yancan mutane raunin ya irin wannan ya same su yadda kuka ji bala'i kuma sun jiya in asabakum qatlun aw jarahun faqad asaba al-mushrikeena mithla ma asabakum idan kisa ko rauni ya same ku to su ba waɗancan mushrikai abin da ya same ku ya same su su ma an kashe musu mutum saba'in sai Allah ya ce wa tilkal ayyam waɗancan kwanaki da kan gani no dawilu habina muna juya tsakanin mutane yau ka samu nasara gobe ka faɗi har kwanakin duniya su ya ce al'ayyamu duwan su kwanaki juyawa kai wata rana a sha zuma sun samu da haka rayuwa ta ku yi hankuri kuna samun nasara wurare daban-daban Allah ya taimake ku ya koki daban-daban ku samu nasara to yanzu kuma an samu jarraba kuma ba ku hankuri Allah ya Allah shi zuka san kamar mu ba ana Allah mu ne wata rana in ka ce ka samu wata rana in baka samu ka yi hankuri duk mai kasa kaya ya samu wata rana ana samu riba wata rana a kwaɗi ko ɗanka tashi ya sa akwai Allah ya sa Allah na irin wannan ko gaskiya wai wannan ya ce ya fike shinkawa to an ka nawa an ka samu an ka ce za an ka samu ya ce nawa ya ce wallahi ko ba shi ba ta biya ya ce wallahi shinkawa nan ko ba shi ba ta biya ya ce ya za a yi shi ya yi damana ya ce an ta da buhuwa da yawa za a cikin buhuwa a biya ba shi saura a ta gida ya ka ce shinkawa wanda an ka samu ko ba shi ba ta biya za wa tilkal ayyamu ne kwanakin Allah ya juya su wata rana kai haraka ka game homak sai rana ko wallahi sai dai ka hamu to Allah kwanakin juya suna yake wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas Allah ya ce al ayyamu wa'annan kwanakin muna juya su ne tsakanin mutane al ayyamu duwal yawmul laka wa yawmun alayk wata rana naka wata rana kuma na akanka zaka sha wuya wa yawmun tusa'u wa yawmun tusarru wani ne a munna maka wani kuma a faranta maka ne sai Allah ya ce wal ya alama Allahu allazina amanu domin Allah ya bayyana da waɗanda an mu'minai Allah yana yin haka don ya bayyana da waɗanda an mu'minan kwarai shi mu'minin kwarai in ya ci bane yau wallahi ba ku koma wani in dai aikin Allah na yake bai bari don an samu jarrabawa bai bari kana ganin an yi lokacin da ana zuwa wa'azi a fa'ida mota a kakkare kuma bai hana a sake wa'azi kuma sai sake zuwa har da kashi da jiwa da dutse da fashe kai duka a yi sai. amma kuma zai hana kuma gobe a kuma a kayan azaka wa'azi a wannan lokaci amma a kuma a tashi kaga ai an samu zama lahiya ko to shi yasa ce Allah ya ka dai ya bayyana masu imanin kwarai yumayyiza bainal mu'minin wani munafiki. Allah ya bambata tsakanin mu'mini da munafiqai wa da minkun shuhada kuma Allah ya riki shahidai daga cikin Allah zai riki shahidai cikin ku dai yanzu kaga ba Allah anka mutu ba ana gane shahidai sai an mutu a gane wanda ya shahada to ga yanzu an samu shahidai wajen mutum 70 sun yi shahada to Allah ya ba su aljanna akwai mutum gudansu Jabir baba nai wata rana manzo Allah ya ga majalisi Jabir sai na'am ya rasulullah ma kallama Allah ahadan illa min wara'i hijab Allah bai taɓa magana da wani mutum ba sai akwai shamaki tsakanin shi da shi amma wa kallama Allahu abaka kifaha Allah ya magana da babanka baka da baka baban shi yaron amma yana faɗa ya Allah shi ne ne yace abdi tamanna alayya bawa na kai buri abin da sai in ba yace Allah ina son ka bashi duniya shi baban Jabir wancan da ya wasiyar nan ya mutu yayi shahada yana kabari kwance Allah yayi magana da shi sai Allah ya ce ka nemi abin da aka so in baka sai ce Allah ina son ka bai san duniya ya sake zuwa wurin yaƙi a koma kashe ni a sake bai san duniya duk zahi mutuwar da akwai Allah ina son ka bai san duniya ya sake zuwa wurin yaƙi yi shahada sai Allah maɗaukacin sarki ce ai hun ilaiha hala. su mutane dan da koma duniya babu magana komawa ai duk wanda aka dauki rayuwa ya bar duniya kenan bai komawa amma ka roƙi wani abu wanda ba wannan sai ku ya Allah ina roƙonka ka isar da labarin halin da muke ciki ga sauran waɗanda a duniya ka waɗa musu wallahi babu damuwa babu matsala duk ayaki ya tashi wallahi mutum kai ji tsoron komi wallahi alheri ɗin inda muke ana koke-koke mun mutu wallahi mutu cikin daɗi muke a faɗa mutane wallahi mutu cikin daɗi muke kaga ita diba su cikin daɗin su hmm. muna annan ka ta wahala ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله madaukakin sarki su kada ku dinga faɗa ga duk waɗanda suke mutuwar shahada cewa matattu ne Allah ya ce bal a ahya'u sura yuni inda rabbihim rizqu suna wurin ubangiji Allah na azurta su Allah na ba su abincin su suna cikin azumi suna jin daɗin su saboda kai na annan ga ganin sun mutu kana bakin cikin mutu karbuwa da su sun samu alheri malam ko mutum bai mutu shahara ba in yi mutuwa kwarai wallahi malam bai so da koma duniya banzan Allah kuma ya faɗa ya ce duk wanda ya mutuwa kwarai ko an ce a mai sai duniya a bashi duniya da abin da cikin mutu wallahi bai so da ama ana magana da waɗanda a cikin makabarta waɗanda a kwanci a nemi su koma duniya su dawo tare da wallahi ba su duk wanda ya mutu kware wallahi mala inda ya lahiya lan mutum ya mutu ka sa akwai wanda mutuwar da ya gaskiya sai dai a hankali kuma gaskiya ba wata mutuwa kan mutum gaskiya sai ya nemi a mai sai duniya gyara aiki amma in mutu ya ce lahiya lan wallahi malam bai sun ya sake dawa duniya don duniya wahala ɗaya cikin ta kuma mu yanzu akwai dama dama manzo Allah ya ce nan gaba wallahi sai mutum ya ce kabari ya yi birkida sai ce ya laita ni akunu makara sahiba hadal qabr ya kai suna da zaka san ni na abagiran ma'abuciwan kabari da inna a cikin dai wallahi sabbi dinu illa al bala bai da addini bala'i ina akar Allah ubangiji ya kare saboda ka ƴan uwa musulmi gaskiya Allah madaukakin sarki ya mutunta wa'an suke mutuwar shahada Allah ka samu dace bala wallahu la yuhibbu zalimin. Allah bai son azaluma mutane aya guda ta rage muna wal yubahithullahu alladhina amanu wal yubahithullahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin Allah yayi haka aka zo a babba yaki domin Allah ya tace waɗanda an masu imani na gaske hmm. wal yumahhis Allahu allazi domin Allah ya tace mu'minai na gaske yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunubi ya alkake su daga zunubai wa yumayyizuhu al munafiqin daga munafiqai idan su munafiqai sun koma gida sai tun daga nan Allah ya taka daga yaya su munafiqai sun bi ta kuma koma gida ba ba ai ya kan hudu su ba shi sa kun ga ji labarin an sha wahala suka ji dadi suka ce wallahi da mutai da an mu kaga munafiki ko amma haka Allah ya ya ya ya bambanta su dan an gane su dan ainihi sabi su hanya da suka hango kafirai suka ce manzo Allah mu dai wallahi inda mun iya yaki wallahi da mun ta ainihi wallahi mun iya yaki cikin mutum dubu sun kwaya sama ga mutum ɗari ta ya yadda su gida jima an gane su ko ba gane su ba hmm. gane su duk wanda ya ce wurin yakin na Allah ya tabbatar da muminin ƙwarai na duk munafiki ya koma gida shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yam haƙal kafirin Allah maɗaukakin sarki ya shafe albarkar kafirin. su kuwa inda aka kashe an shafe albarkar su ubangiji Allah ya kare Kuma ne ya kamata mu kwana saboda lokaci inda muka yi daidai Allah ka wala da inda muka yi kuskure kuma Allah ka yahe muna wasu lokaci da yawa sai a muna addu'a eh? mun lokaci da yawa addu'a kawai kuma to eh ok a yi haƙuri an sanar da mutuwa akwai neman taimakon marayu da yau da gobe daban da gobe kamar yadda aka saba da shekara ana neman taimakon marayu wanda za a tallafa musu can ba tallafin jima'a na shagumi, idan abin da Allah ya sa aka samu ana sayan abinci da sutura da yan kudade ana ba marayu da uwayensu muna fata ubangiji Allah ta'ala ya sa ko bana a samu sannan bayan haka akwai limayin mu na wannan masallaci alaramma darba yana kwanci asibiti dazu aka kai shi asibiti amma dai alhamdulillah ya samu sauki amma dai yana ka ba kallon shi ba sai cikin addu'a muna rasu Allah ta'ala Allah ta'ala ya fara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya ya tare cikin iyalinsa lafiya ya Allah ya mutu ya muna addu'a